Jama'a barka da zuwa makullin gida. Wannan tasha tamu mai albarka barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku. A wani sabon shirin namu a cikin shirin namu ne yau za mu yi bayani ne akan maganin sanyin maza. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. ta ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggakar kuma ku manta da alamar like da comment ta ne za mu da bincike domin kawo muku magunguna domin inganta kewar zamantakewar aure sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna bukatar wani magani za mu dinga bibiyar tambayar ku shin ko kun san cewa sanyi yana da wahalar jin magani domin kuwa waɗancan abubuwan da aka ambata A baya mutane da yawa sun jarraba kuma sun samu waraka da yardar Allah. Amma ga wasu daga kaɗan wanda mutum zai jarraba ya gani. Na ɗaya, ka nemi man habbatar sauda ɗan Misira ko Algeria ko Himani. Ka gaure shi da man tafarnuwa original tare da man albabunat. Sannan ka rika dafa ɗanyar citta, jinja da ruwa kofi guda. Idan ya dafu sai ka sanya wancan man cokali guda a ciki sannan ka sanya zuma daidai gwargwado sannan ka sha in dai sanyi ne kowane iri insha Allah za ka samu waraka ko kuma ka samu furen albabunaj ka rika dafa cokali guda kana sha kullum da safe insha Allah wannan zai wanke maka kodarka da mafitsararka kuma zai magance maka wasu matsalolin ciwon sanyi jama'a Allah ya sa mu dace a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryen ta haka ni idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa kar kuma ku da alamar like da comment makullin gida ta ku